Studio Kalangu. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a wannan filin mata na Studio Kalangu wa Dani Rakiya Arimi ke gabatar muku da shi. Filin mata wani fili ne na tattaunawa wayar da kai da ake kiran masana su zo su bamu amsa ga tambayoyin da ke darme muna kai. A yau muhawarar filin mata ya karkata ne kan taken shugabanci da mace mai aiki mata a cikin masu yanke shawara wani ci gaba aka samu a kasar Nijar a shekarun 1980 bakwai mata suka fara kasancewarsu a cikin hukumomin gwamnati bayan shekaru biyu kuma aka fara kidaya su cikin wakilan jama'ar kasar tare da shigar mace ta farko a cikin zauren majalisar dokoki a shekarar 1989 fitowar matan kasar Nijar a cibiyoyin gwamnati ya karu bayan amincewar dokar kasa da aka kafa a shekarar 2000 wadda ake kira kota tare da wakilcin kashi 25 cikin 100 zuwa zuwa talatin cikin 100 na mukammai masu zaɓe da kashi goma sha biyar zuwa ashirin da biyar cikin 100 na mukamman tantancewa amma a bayyane yake cewa a cikin ayyuka da dama aiki da wannan kota ya kasance da sauran rina wanda ya sa muka lura da koma bayan kasancewar mata cikin cibiyoyi wa'anne matakai ne ya kamata shugabannin mata su ɗauka domin ƙara wakilta da riƙe mata a cibiyoyin gwamnati yaya mata masu aiki ke yaba gudunmuwar kungiyoyin mata ke bayarwa wajen ƙara yawan mata a ayyukansu batun rashin haɗin kai tsakanin mata kullum sai tasowa yake ta yaya za a sa mata su yarda da juna su taimaki juna su ci gaba domin samun amsoshin dukkan wa'annan tambayoyin ne muka gayyaci malama hassana fal ta kungiyar fad cewa da ong fad barka malama hassana barka ka dai haka kuma muna tare da madam chari falmata ta kungiyar mata kongafen barka hajja muna tare da hawa sadu ta ofishin inganta mata da kare yara barka malama sannu baki muna muku godiya da amsa kira da kukai. madalla malama madam kyari da ku za mu fara kudan faɗa mana halin da ake ciki a yanzu a cikin wakilcin mata a sassan daban-daban na ƙasar nisha to muna muku godiya da kuka gayyato mu eh, fagen gana radio eh, kalangu to eh, kun san mu mata mun fara gurgumaya yanzu shekara ya kai ma talatin mhm. to mun samu mun yi kokowa mun samu mu. Mhm. to abin da muke gani ayyukan nan wurin aiki ana gwada mu bambanci mace in tana ma'aikata namiji ne ake ba aiki da yawa namiji ne ake tura mission namiji ne ake wane ne wane dai mu dai muna baya muna kallo mhm. to muka ce wannan abun kuma shi ma ya kamata ya sake dan bunsuru ya ce yana jin kishirwa ya leƙa rijiya ya ce ba shigan ba hita mhm. ko an an ba mu babban wuri e ba mu jin daɗi to shi yasa muka ce to har yanzu sai mun yi wayan kai mata kuma sake taruwa muna wayan kai don incin mu samu mu kubta a bamu incin mu yadda ya kamata mm. don har yanzu akwai aljihon na bambanci menene yasa haka to don kun san mace bata da daraja haka haka ya kamata wai aka ce mace baya ya kamata ta koma maza su shiga gaba lalle haka ne amma ya kamata mu ma muna da inci wurin aiki mhm. mu ma karatun da kuka yi shine muka yi mu ma ko diplom da kuka samu shine muka samu biyar da kuke samu shi muke samu to ta yaya ne za a mun bambanci wajen aiki shine muka ce to mu waye ma mata kai wannan bambancin ya kare a waye ma maza kai wannan bambanci a kare shi yasa aka yi horo bisa wani abu da ake ce ma jar mhm. bisa leadership don wannan agogon duk su kare mhm. wajen ma'aikata mhm. shi yasa inda aka gama ce an ga abun raini an ga zanen takawa an ga eh, raggan takawa bai kamata ba ya kamata Kur'ani ya girmama mace ya kamata maza ma su girmama mu mm-hmm. tun annaba ana girmama mace mm-hmm. to su ko sai su zo su tattake mu su take hakin mu mu ba kan komi ba gari ko in babu mace in ba a dama da mace bai baya zama gari mm-hmm. shine maza ba su gane ba to yanzu wannan kamar a matsayi babba da dai sauransu ne yanzu a kananan ma'aikatu eh, ya kuke ganin shigan mata shin suna da yawa ko kuma sun ragu eh basu da yawa yanda ya kamata lalle ana naɗa su mhm. ana nan naɗa su haka nan dai don ka a ce kaman kare na ban ne son ka ban baka tuwon gida na. Mhm. haka ake mu ana yaɓi da mu to eh mu mun gane yanzu mata sun gane ba su yarda a musu haka nan amma maza ma sun fara ganeya kuma gwamnati ma yana sa hannu yana jan hankalinsu yana ca a riƙa damawa da mata ka a maida su baya mu ma ya kamata mu da kanmu mu da kanmu mata ba mu yarda da kanmu ba shine ai matsalar mhm. ba mu yarda da kanmu ma balantana mu yarda da wani mhm. ya kamata mu yarda da kanmu kuma a yarda da mu kuma ya kamata mu da kanmu mu yi kokowa mu shiga gaba mu ma. To Madalla zan dawo gare ku Malama Hassana, eh wa'anne matsaloli ne kuke ganin suka shafi mata a wajen shigar mata cikin ayyuka haka a ƙasar Nijar? To matsala dai ko in ce matsaloli su dai ne wanda kowa ya sani. Cewa na in aka zo ana ba da kaso-kaso kullum na mata shi ne ƙarami. In wajen post ne cewa da wajen aiki da za a ba wa kullum mace ita ce baya. Amma ko mace da namiji sai ku ga kai akwai matan da suka yi maza kuzari wajen karatu. Kullum mace ma tun kuka diba tun wajen primary school mace ce la plupart duka mata ne gaba. to dan mi mace ga ta ilimi ya kamata a bata mai amma ana da ta baya kenan waɗanga abubuwa su ne wanda bai kamata a ce kullum ana nan ga ga ci gaba da yinsu ba ya kamata a ce mutane sun sake lissafi surtu mu maza ya kamata su riba su gani abin da ya kamata mhm. saboda gurin mu duka yan nijar kasar gare ce muke ma gurin mu guda mu ga ta ci gaba mhm, mhm. eh don ƙara yawan kason mata a aikin zaɓe da naɗi daga kashi goma sha biyar zuwa ashirin da biyar sannan daga kashi ashirin da biyar zuwa talatin nijar ta amince da dokar rabo wanda ake ce kota a shekarar dubu biyu da a shekarar shekarar 2000 fiye da shekaru ashirin yau har yanzu mata ba su da wakilci yadda ya kamata a ra'ayin kushin da gaske ne ana mutunta wannan shi dokan. To lalle mu abin da muka fuskanta wannan raɗi dai da aka ce kaso kaso da ake yi gaskiya ba kowa bane ba yake bin shi ka'ida yadda ya kamata mm-hmm. a zahiri dai gaskiya ko takin dai da ake cewa ana dai gayi ne mm-hmm. amma in aka bincika ba hakanan ba ne mm-hmm. ba da in kundi ba kun gani ko a lokacin da aka yi zaɓe mata sai ku gani lalle sun ba da bajinta su ga su sun hoto sun yakin sana su yi kokari su kawo a ce dai sun kawo mutane da yawa haka mhm. amma sai ku ga maza ne suke nan ga musu yan ƙasa sai ana sa maza tana yiwa a ba su kuɗi ne ko ko a sha da consensus da ake cewa da sauransu shi dai ne ake yi ya kamata a ce mata sun san ciwon kansu maza kuma su diba su ga abin da ya kamata wannan musgunawa da ake ma mata ya kamata a dina ta wannan a fannin kamar manya-manyan ma'aikatu da dai sauransu kamar in ƙananan ƙananan ma'aikatu kuna ganin cewa mata suna da yawa koko har yanzu dai da sauran rina to da sauran rina a kaba zancewa saboda duk gwagwarmayar da muke yi dai har yanzu dai kai da saura ana taka har yanzu dai ana taka hakkin mata duk da yake kuma ana nan muna ta wayewa da kai amma dai da saura mhm. zan dawo gare ku insha Allah mhm. malama hawa ya kuke kallon al'amarin mata a cikin ma'aikatan gwamnatin kasar Niger mata a cikin ma'aikatun gwamnati eh wannan cikin wannan ma yanzu akwai saura akwai saura saboda maza sun yi su yawa kuma ƙananan na mata da suke shugaba cikin ma'aikatansu sai ki gani maza suna takura musu mhm. suna gwada musu kamar su ba su isa ba haka mu ce ciki mhm. kuma kullum muna ta nazari don mu samu mu daidaita harkoci to irin wannan al'amarin yaya ya kamata mata su yi don saboda a ciwo kan wa'annan matsalolin? Wallahi wa'annan matsalolin kan gaskiya mata ya kamata su tashi su yi saye sayin daka saboda haccin ba a ba kowa ne da adam ba a bashi haccin shi kamata ne ya yi mata su tashi saye su kwaci haccinsu mm-hmm. yaya za su yi su kwaci haccinsu su tashi saye su gwadi su ma sun iya sun iya yanda can cikin ma'aikata can lokal cikin jarabawa ma a lokal muna mata suna gaban maza akwai kilasi da sai kaga mace ita ke premier tun can primary school hal mu kai secondary school hal university ma sai ku ga cikin lokwalcin mace in an yi jarabawa ta to gaba yomi yasa wurin ayyuka wurin aici mace ba a sata gaba kenan kamata ne ya yi mata su tashi su yi yaki su kwace hakin su kasu ja da baya su gwadi su sun iya amma don tuntunin tun can kakanninmu an riga an sa cikin hankalin mace ita ragagga ce sai kaga ta zo ta dauki wannan ragaggan nan cikin ta sashi a kanta a hankalinta a kanta wannan ya kamata yanzu tashi za mu yi kullum ma muna nan gai sai dai ba mu hashi zan dawo gare ku insha Allah malama falmata wani sauyi ne kuke ganin shigar mata a bangaren zartarwa ko kuma ayyuka da dama yake kawowa ga rayuwar sauran mata to kun san jagoran mace da na namiji ba ɗaya bane mhm. mace tana tausaya ma ma'aikata mhm. to amma in aka yi sa'a kuma in ba a yi sa'a ba kuma wata ran an sa mace kuma ba za su ji daɗi ba mhm. kun san mace yuka ce mai baki biyu mhm. ko gatari ne mai baki biyu mhm. ana iya haɗa bisa ta kirkin ana iya haɗa ta muguwar amma jagorin ce mace jagorar kirki ne in dai aka samu ta kwarai wannan ma'aikatar tana tahiya da kyau to mu muna son a rika sa mata don a jaraba a gani ikon mace da na namiji ba ɗaya ba ne mm-hmm. namiji yana yana yana da tsanani kwarai mace ko tana aihuwa tana tausayi ta san abin da za ta ma ɗanta ba za ta ma dan wani ba ba ta mm-hmm. wulaƙantar da dan wani tunda kamar ɗanta ne ta wulaƙantar da shi mm-hmm, to haka nan ne a wani bangare sai ku ga cewa in aka ga yanzu mace da namiji ce za a ɗauki a ba ma matsayi sai ku gani cewa a an ɗauka an ba ma namiji watakila a ce macen ita kasawa take yi ko kuma a ce don saboda tana mace mi kuke yi a matsayin ku ko na ƙungiyoyin mata domin kawo ƙarshen haka. to abin da muke yi kun san akwai radio da yawa radio communautaire cikin gari mhm. to sai mu hita muna sensibilisation muna wayan kai a daina da irin wannan tahiyar na wariya cikin ma'aikata mhm, mhm. don ana sauraron radio kwarai-kwarai ana sauraron tele ana deba ana wane ne to mu da kanmu mata muna tattara su mana mu waye musu kai har da maza ma ana tattarawa tunda akwai formation anjar akwai mata akwai maza a gaggama su a yi wayan kai don a daina irin wannan aguguwa mhm. abin da muke yi dai kenan. Mhm. Masha Allah zan dawo gare ku insha Malama Hassana a matsayin ku na kungiyoyi kuma kuna horar da mata daban-daban wani irin kokari ne kuke yi domin kusa matan nan su tashi tsaye-tsayin daka cikin harkar ayyuka? To lalle mu a matsayinmu na kungiya wadda take gani ta yi ƙoƙarin ganin mata sun ci gaba. Mhm. Abin da muke yi mafi yawa horo ne. Mhm. Muna ba da horo ga mata, muna kuma wayewa da kai kai ba ma ga mata kaɗai har maza ma muna waye musu kai mhm. saboda su ɗauki mahimmanci na mata su ɗauke shi a gaba. To madalla kahin mu ci gaba za mu saurari ra'ayin wasu game da matsayin mace a ma'aikatu. Jagoranci na mata a cikin gunduma Agadas ko jihar Agadas abu ne gaskiya wanda yana da karanci abu ne wanda ba a cika ganin shi ido da ido kuru-kuru ba. Misali yana tare da cikas sana kuma abu ne wanda in aka diba aka yi la'akari ana samun karancin gwagwarmayar mataye domin shiga gaba a bisa yin jagoranci. Wanda ban sani ba siyasa ce take tare bayan allah nan ko kuma a kin yi shiga ne a yi da su ko ko ne to amma a shekaru biyu wannan alhamdulillah an samu mata suna shiga gaba har sun kai mata yau suna hitawa suna yin magana akan wani matsala wanda ya taso a cikin wannan gari ko kuma a cikin wannan gunduma ko kuma wannan jiha gaba daya shine abin da take gani ni game da jagorancin mataye wasu mata in dai suna aiki in su ne shugaban aikin suna kishin wata mace ta zo yar uwarsu ma wajen aiki ta laba gare ta ballantana ta samu ita ma abin da ta samu ke san in dai mace ce directrice ita ce shugaban kamfani ko service ne a ce hakan ga wallahi ita tana tsaya ne saboda ita ta ta yi shi saboda Allah kuma ba ta son gulma ba ta son wanda bai ba ta son aiki mace arka ta wuya a gare ta fi sabilillahi ita tana aiki sosai ne kuma tana yin shi ne direct mace da take gaban ma'aikata yawanci ma'aikata tana ci gaba ba lallai ne ba mazan da suke nan su yarda da eh, gabancin da take yi me in dai aka ce mace an sata gaban ma'aikata kuma gaban nan da aka sata lallai a ce cikin ta ci wannan gaban ne to za ta kawo sauyi sosai kuma za a samu yawanci ci gaba cikin wannan ma'aikata amma in a ce kawai macen wannan an kawo ta ne ba ta ci wajen ba ne aka kawo ta to nan ne ake sa zahin samu matsaloli sosai tunda za a ga za a samu mazajen da ba za su yarda san ba su yarda tunda su mutane yawanci sun san juna nan ba za su taɓa goya mata baya ba kuma duka a cikin al'amuranta na yau da kullum za a samu waɗanda za su nema su hana ta ta yi aikin wannan wanda ya kamata akwai ci gaban mata zance tunda wani lokaci wani abu dole sai mace za ka gaya ma in ka gaya ma mace uwarka ita ne ta san ciwon abun ita ne za ta ce a wurin nan ya kamata a duba shi shi yasa gaskiya ni kai na ji daɗin da akwai mata cikin dalle service in nan tunda umma sun ka ta sun surare ka da ya kamata kuma hallo kukan naka da kai ɗin ana shaye ma hawaye da cewa inda kai kukan nan bai taho wurin banza ba san mutane sun gama suna ne kowane da fahimta shi ta rayuwa to sai a su dauki kamar mace bata isa ba bata isa ta yi jagoranci ba waɗannan masu dubin mata mata sai su zo su yi ta ɓaɓatu kayan yi wannan ba ta shiga kayan mi ta sani ba ta san amma idan an ka gane mace tana gaba kowace iri ce mace mace ce eh, chef de service chef de service ne mace ce namiji ne kai dai babu ranka. iyakar ka dai dokokin aiki ka bi doka aiki sai mace alhamdulillah a samun ci gaba har yanzu adadin bai kai mizanin da ake so ba amma dai kaɗan kaɗan dan ana ganin mata suna shigowa ana damawa da su cikin harkokin bariki yanzu a kowane ofishi na gwamnati ko kashe kuna ganin akwai mata akwai maza sai da yawan matan bai kai mizanin da ake so ba ko da a ce duk ma'aikatar gwamnati eh, akwai wata luwa da ake ma kota da ta ce ma'aikacin ne na bariki wanda ake nadawa da zababbi ya kamata a baiwa mata ko in ce jansi kowane jansi akalla dai kashi 25 cikin 100 to wannan bangaren muna cewa a jihar doso alhamdulillah tuma da ra'ayin al'umma kenan game da shugabancin mace hasana me za ku ce aka to lalle shugabancin mace abu ne mai mahimmanci mhm. me yasa na ce mai mahimmanci ne paske mace mutum mai tausayi mhm. mai tausayi kuma ita ta san abubuwa in aka ɗauka example ne zan bada mhm. misali ne zan bada aka ce harka ta shahi yara ko ko yara dai hakan ga ɗiya mata ko maza mhm. ciwon mace na ɗiyanta ne ciwon ɗiya na uwa ne don ka kuma sun yi zancen akwai mata wanda in an sasu shugabanci suna da tsanani sosai suna mm-hmm. kishin wata ta gurguso wurinsu mm-hmm. ina so mutane su fahimta da lalle irin wannan ba ana samun shi amma mm-hmm. kada a ce duka mata gaba ɗaya haka suke dan shi ne muke nan ga kokarin muna waye kai zuwa ga mata e, bisa kan su haɗa kanunsu su haɗa kanunsu don su samu su ga sun ci gaba bai jima ba da ong fat ta yi wani rencontre haɗuwa da aka yi wanda muke ce ma solidarite feminine mun yi ta so biyu mun tattaro mata masha Allah sun yi hamsin da wani abu sun samu su tantamna tsakanin su muna ta wayewa kai <clears throat> saboda su ma su samu duk wadda ta fita daga nan wurin ta yada a gaba ya kamata a ce mata sun san darajar kansu ba wai dan ni da ke muna kusa zan tunanin a'a aikin kin aiki na ne wurin nan nawa ne ke so ki doka a'a ba haka nan bane kowa da sa shi kenan ai kokari a taimaka ma juna mu haɗa kai mu aiki tare da mu samu mu ci gaba mu taimaki kasan mu da kanmu masha Allah malama Hawwa me za ku ce akan abin da muka saurara a kan wanga temu an ya jikin ga da mutanen ga sun ka bamu da mun ka shaurara yanzu mhm. lalle mun ji kewa maza da yawa nan sun shaida da zagurki na mace mhm. abu ne mai kyau mhm, abu ne na kwarai saboda mace in an bata aiki za ta saya tsakani da Allah ta yi aikinta yawanci mata saboda mace tun yadda Allah ya halitto mu mu mata masu tausayi ne muna jin tausayi kuma mace halitta ne mai jin kuma kumiya mu mata uwaye ne muna da diya diyanmu muna da sarkin nan matan diyanmu da jikokinmu muna jin kumya a ce uwan wance ya yi wangan laihi ko ba mu rike amana ba ko a ce mun kasa bisa aikin da an ka bamu yadda muke da tausayi haka kuma muke da jin kumya don ka abin da maza ce yi mu ba mu iya yin shi tuma da lazan dawo gare ku malama falmata me za ku ce akan abin da muka saurara abin da muka saurara an yaba aikin jagorancin mace mhm. mutane da yawa sun yaba amma kun san mace gatari ce mai baki biyu wani ma'aikata tana tausayi in aka ta wurin wani ma'aikata kuma wani ma'aikata ko aka ta tana da tsanani a mace ce mai tsanani amma eh, jagoranci mace yana da mahimma ya kamata a ba mace jagoranci don bisa kan ɗari ma kaɗan ne za su yi baƙin rai ko za su yi gani kamar kishin su ake yi kishin ko wani shi ko eh, comportement ne da bai kamata ba a yi in ka ga mace yar uwa ka ce tana kishin ka ba haka nan ne ba mace mu na son juna mm-hmm, mm-hmm. rishin gane ma juna dai ne don ya kamata mu tattauna tsakanin mu mu gani yadda za mu hidda zabar ma ke ca su hidda kansu wayi dundu. <laughs> to ma da lasar dawo gare ku malama hawa eh, ma'aikatu da dama sai ku ga mata suna fuskantar wariya daga abokanan aikin su maza a wurin aiki wanda ga wasu matan hal ya kai su ga kariyar karfin gwiwa na hana su su nuna iyawarsu yaya kuke ganin wannan abu. wannan muzgunawa ne da ake ma mata mhm. cikin ma'aikata ana musgana ma mata e wannan abun bai kamata ba mm-hmm. yanda ya kamata mu yi mu ci kan wannan al'amarin duk macen da an ka musgana mishi an ka hana mishi shi bunkasa cikin aikin shi kamata ne ya yi kai ya yarda ya zamna ana ta takura mata kamata ne ya yi ta huto hili ta gayi mm-hmm. ta kai muryanta duk inda ya kamata inda za a kwace mata hacinta a bata inda wanda ke musguna mata nan za a sa shi shi daina yin hakan kenan mata duk inda muke sai dai mun tashi mun yi yaci saboda wannan al'amarin ma yadda na gaya muku kullum ba an iya fashi da gayawa tun ga kakanninmu an kasa cikin hankalin maza sun himu sun himu kwazo sun himu karhi wannan mu ne ya kamata mu zo mu gwadi bambanci bambancin nan da bai kamata ba mu zamna kullum hal mu mu wuce a zo a kawo ga diyanmu su wuce a kawo ga jikokinmu kamata muna nan ma muna nan ga gwada musu abun da kakanninmu sun kasa cikin hankalinmu ba hakanan ne ba yanzu mun yi shiri mun shirya al'ummanmu mu gwadi da yanzu tashi za mu yi tashi za mu yi cikin wanga sabon tsari kowa ya gwadi iyawun shi tama da zan dawo gare ku insha Allah malama Hassana menene ya kamata a yi irin wannan tabbatar mata cikin ma'aikata ya bunƙasa to abin da ya kamata a yi dai na farko sutu gare mu mu kungiyoyin mata mhm. mu ba da horo ne ga mata mhm. bisa kan shagoranci bisa kan jagoranci da kuma abin da ake ce ma development personnel cigaban kanka da kanka eh kanka da kanka mm -hmm. kakka yarda abin nan da ake zato da kai ka ce ka tabbatar da lalle shi ne mhm, mhm. a'a ka nuna da lalle ina iyawa mhm, ina iya yadda namiji yake iya yi ni ma ina iya in yi shi kai har ma in wuce shi bancin shi na biyu muna iya kuma ko in ce abu ne wanda kullum muna cikin shi wayewa kai Mm-hmm, mm-hmm. wayewar ka ya zamanto ga su mata kan kansu kuma ga mazaje su da kansu ya kamata a ce su san da mace ita ma ba abin maidawa gehe ba ce kuma ya kamata su san da hannu biyu su yake wanke juna mm-hmm. bai kamata a ce ana ware wanga ba ana ware wanga a haɗa kai ne a samu a ciwo matsalolin da muka sa gabanmu wanda muke so mu yaye su cewa da na ƙasar mu ta nishar mu samu mu gani komi ya batun rashin haɗin kai tsakanin mata kullum sai tasowa yake mm-hmm. ta yaya za a sa mata su yarda da kansu su yarda da juna kuma don su ci gaba tare to lalle sai sun hudda cikin kansu cewa da kishiyoyin juna suke mm-hmm. kamar ɗazu da na yi zance na ce a'a wagar ta ta murmutso wuri na dan dai ta samu tana so ta koyi wani abu daga gare ni mm-hmm. a'a ba wai dan dai ta amshe min wurin nan nawa bane mm-hmm, mm-hmm, ilimi ko a addinance yana da kyau a raba shi in kana da wata ko nisan su wani fasaha da Allah ya hore maka ya kamata ce ka raba da saura kenan bai kamata ce muna kishin juna ba a'a mu kama ma juna shi yafi alheri tuma da malama falmata yaya za a yi mata su ringa taimaka ma juna kun ji kamar yadda malama hassana ta ce ya kamata a taimaka ma juna to abin da ya kamata a yi waye yankai mhm. mata akwai wanda yake da akwai wanda bai da mhm. to in mace ta ka kukanta gare ka ya kamata ka waye ta ka mata daidai karhinka abin da kake iya yi kuma horo ne ake yi ya kamata mu mata a hore mu mu tausaya ma kanmu mu da kanmu mu tausaya ma wani to a matsayin kamar yanzu rashin jituwar mata mhm. da tsakanin su dai su mata kuna ganin shi ke sa yake ba ma maza karfin gwiwa na kamar hana ci gaban mace a cikin wurin aiki kun taba kun sa hannu inda muke so mhm. tunda eh, muna kanmu na rabe an samu rin shiga mhm. wani babban politician ke cewa ban son haɗi sunan shi sai bango ya hashe kaɗan gare ke shiga so tsakaninmu ya kamata kan mu bar bongon nan ya fashe ka a san ta cikinmu mu gama kanmu kan maza su ga damanmu su maza kansu a game yake tun fil azal tun tashin duniya su kwamfilisikin juna ne to mu ko mata allah ya yi mu kanmu arabai rabai daman tun fil azal muna kishin juna muna gulman juna bamu da wani aiki sai na tsegumi sahi Allah duka muna gindin mai masa muna tsegumi muna rijiya muna tsegumi muna gindin mashin muna tsegumi mu daina mu gama kanmu mu sa hannunmu cikin hannun juna mm-hmm. mu so juna in ba haka ba maza wallahi suna ganin damanmu. Mm-hmm. to da kahin mu ci gaba za mu saurari eh, tarihin wata mata wadda da sannu-sannu sai da ta zama shugaba a ma'aikata ita ce rahilatu sumana ita ce redactress and chef adjoint a studio kalangu. 'yar shekara arba'in 41 kuma matar aure malama rahilatu sumana 'yar jarida ce a studio kalango bayan kammala karatunta na firamare da sakandare a yammai rahilatu ta shiga makarantar horar da fasahar sadarwa wato iftik daga shekarar 2012 zuwa shekara shekarar 2015 inda ta samu digirinta a aikin jarida sashen da rayuwarta ta zaba mata tana ba mu labari Barhazar Shuali Aliftik Eh, Kwatsam wata rana na tafi iftik sai ɗaya daga cikin malamanmu yake ce mana akwai wasu nasaru da ke son buɗe wani sabon rediyo da sunan Kalangu. Ya ba mu dariya sosai amma dai mun ɗauke shi da gaske. A rannan kin ne za a da ɗaukan takardun mutane hakanan dai na je na ajiye takarduna suka yi kiran mu daga baya muka je muka yi jarabawa to daga nan abin ya fara. In ce dai aikin jarida ya zo muni ne haka ko da ma yana birge ni tunda yana kara maka ilimi kana taɓo batutuwa daban-daban kuma baka da masaniya aka ya zamanto dole ka koya tunda koyo bai da ƙarshe ban taɓa sa a kaina ba na cewa wata rana zan yi aiki a kafofin watsa labarai hal a kira ni da 'yar jarida amma yanzu da nake ciki ina ganin cewa aiki ne mai daraja gaskiya ina jinjina ma 'yan jarida tunda wani bi suna tsintar kansu cikin wasu yanayi aikin ba mai sauki bane musamman ma ga mata a kafofin watsa labarai suna fuskantar fuskantar matsaloli da dama daga maza da ke matse musu iska. Bayan ta rike mukamai da dama, mai ƙwazo da sani ya kamata malama rahilatu sumana yanzu ta zama mataimakiyar babban edita a studio kalangu tsawon shekaru uku yanzu bon c'est vrai que c'est pas facile <laughs> Gaskiya ne ba abu ba ne mai sauki kuma ba ni kaɗai ba ce gwanar gidan. Ni daga makaranta na zo Studio Kalango bayan shekaru hudu na samu wannan matsayin ba abu ba ne mai sauki amma ina iya ƙoƙarina duk da akwai wasu cece kuce nan da can ba a rasawa zaman duniya ne amma ina jurewa abin da na sani shine ina aiki da duk abin da na koya babu son rai a ciki a jimilce aiki na shine a nan mu biyu ne muke jagorantar zaman tsara aiki da safe wanda ake kira conference de redaction ana taɓo maudu'ai da dama mu tattauna a ka don samo masu inganci kafin karfe biyar na marece mu kare sa ido kan takardun labaru mu rabawa waɗanda za su yi labarun sai mu ci gaba da sa ido har bayan labarun akwai Akwai kuma gungun numeric da ke rubuta labaru da kuma yin vidiyoyi na dorawa yanar gizo. Muna sa ido kafin a dora su kan yanar gizo. Ina jin daɗi sosai game da aikin da nake yi. Ina ganin na samu ci gaba sosai daga mai ɗaukan rahoto na jega mai yada labaru kuma sannan na zamna a ɓangaren yanar gizo sannan na yi zaman yin muhawara na zama edita na yi zamar shugaban rukunin mata da ke yin muhawara zaman mata sannan yanzu kuma ina redactrice en chef adjoint ta biyu. Avant de rejoindre euh, la rédaction en chef. Mustapha Maman Sani, mataimakin edita, ya yaba da jajircewa abokiyar aikinsa. Rahilat Sumana Fepart. Rahila Sumana tana ɗaya daga cikin mutanen da na so mu aiki tare da su. Ba wani dogon lokaci ta birge ni bisa hangen nesan da ke gare ta da kuma fa'idar tsarin aikin balema nau'in da ke gare ta na son koyon aiki. aiki ta haka ne ma take ƙoƙarin raba masaniyar da ke gare ta ta aiki ni kan kaina na samu koyin wasu abubuwa ta kanta kuma da zaran ta koyi wani abu da gare ni to ta kan rike shi sosai kuma tana nuna ma duk masu bukatan sani abin da na koyar mata tana da tsari na dabarar aiwata aiki da ke birge ni yakan zo mani wani bi in yi sakaki ga sanya matsatsi to ta kanta ne nike komowa kan turbar don ku tana tsaurarawa akan aiki kamar yadda kowace safiya nike faɗa ma mutane ta ce musu shi aikin jarida aiki ne wanda yake son haƙuri tsaurarawa da kuma ƙwanƙwanto na gari duk wannan nagarcin nata shine ya kai ta ga matsayin mataimakiyar babban edita ta biyu da take bi mini a nan studio kalangu rahilatu sumana mutum mai tausayawa dan adam ga malama rahilatu sumana babu wani abu da ya taba zama mai sauki dole ne mata su sanya kansu a cikin ɗakunan labarai dole ne mace ta samu matsayi bisa cancanta a cewarta. kusurari tarihin Rahilatu Sumani kenan ɗaya daga cikin mata masu kokari a cikin ofishe ya za ku ce malama falmata akan eh, wannan tarihin. Mace ce mai kuzari mun ga ko da yake tana da yarinta ta yi gwagwarmaya ta samu ta kai inda take yanzu mhm. ko da yake akwai wanda suka girmame ta cikin fagen uh, kalangu uhm, uhm, uhm. halinta ne ya kai ta wurin aikinta ne ya kai ta wurin mun gani ba dan kana da yarinta ba ne kake koma baya ba dan kana da yarinta ba ne ba a baka wurin kwarai dan ta yi kokowa an ga tarbiyyata ta mai kyau ce shi yasa aka bata wurin nan muna son kuma <coughs> da su kwaikwaye ta eh, su ma su kwaikwaye abin da ta yi su ma su samu matsayinta cikin journalism. Tun malama hawa me za ku ce akan tarihin ita rahilatu sumana? Tarihin rahilatu vraiment ya eh, birge ni sosai nan cikin studio kalangu ita ce eh, ita ce jagoranki redaktar an kenan studio kalangu da kanshi ya tuna da bunkasan mata kuma abin da ya ba ni shawa wurin ga ba an bata ne ba don tana mace don a ce studio kalangu yana kulawa da mata an bata ne saboda karatun kin nata da iyawanta mhm, mhm, mhm. su ne sun ka kawo ta bisa kan wanga matakin kuma abokin aikin shi ya shaida kewa tana nan ga yin aikinta daidai tana yin aikinta yadda ya kamata aikin nata tana nan ga yin shi yadda ake so. Ake so haka ne ba. Zan dawo gare ku insha Allah Malama Hassana me za ku ce akan tarihin ita Rahila Tusmana? Gaskiya lalle sai dai in ce masha Allah. Mhm. Tun Malama Rahina ni sai in ce ma madubi ce a sauran ga mata. Mhm. ya zamanto kana aikin ta ne tunda da harka journalism ne mhm. kuma bancin shi ma a bangare na waje ma Tarihin ta ya nuna mu da mace tana iyawa mhm, mhm. tun gashi gashi mun ga ta ma samu kyakkyawan yabo mhm, ta samu kyakkyawan yabo wajen abokin aikin nata don ka kuma abu ya nuna da lalle studio kalangu gaskiya zance na mata harkar mata kuna da shi abu ne da ya yi muku tsayi ga zuciya kenan abu ne vraiment mai mahimmanci wanda mun ji daɗin shi da muka gani mace 'yar uwanmu da haƙurinta da gajen aikinta da take yi mhm. ƙoƙarinta mhm. ga yanan ta samu ta zo wani matsayi wanda sai dai a ce alhamdulillah. Allah. Mm. Tuma Dilla, ma falmata, shin kuna ganin cewa eh, mata sun gamsu da ayyukan da kuke yi a matsayinku na mata masu kare hakkin mata kwangafen? sun gode mu tunda inda ba a kyarkyaro wannan ƙungiyar ba mhm. da yaya mata suke yau da koko ta babu mhm. tunda da mu ne da minister kin promotion de la femme mhm. aka gamu da mata duka na niger mhm. aka gamu aka yi takarda aka kirkiro wannan kotakin da ya kamata mata su ma a dama da su to inda banmu nan da kakake yanzu dai mu ci dai gaba da aiki kan mu bari kungiyoyin mu su mutu kan mu bari kuma mu dama kuma akwai kungiyoyi da yawa kamar kasai mhm. kamar refepa kamar refesco kamar eh, eh, refepen akwai dai kungiyoyi da yawa na rezo-rezo ya kamata mu gamu mu yi wani babban confederation dinmu kuma mu ci gaba da aiki. A ci gaba da aiki. Malama Hassana wani irin kira ne za ku yi zuwa ga mata da maza ma da kansu a cikin ma'aikatu. Kiran da dai zani ga mata da maza duk wanda ke cikin ma'aikatu. ka tuse in ce a daina kishin juna mhm. mace kada ta yi tunanin lalle a biki aikin ta za ta kwace mata mhm. aikinta ne mhm. ko ko shi namiji ya hudda wannan tunani na cikin kanshi cewa da mace ce ni ba ta iya ta yi iko na ko ko ba ta isa ba ta yi irin abin da nake iya yi abu ne wanda ya kamata gaskiya yanzu a wannan lokaci da muke na yanzu na an ci gaba ya kamata a ce an da shi gehe an yi aiki hannu cikin hannu an taimaka ma juna an ci gaba to masha Allah malama hawa wani irin kira ne za ku yi zuwa ga mata da kuma maza masu aiki kiran da ke gare ni zuwa ga mata da maza masu aiki shine kaman mace da namiji in suna aiki wuri guda mhm. ka a muzguna mu juna yawanci dai maza ne ke muzgunawa ma mata mhm. a daina yin wannan halin bai da kyau kuma in kana aiki tare da mace yadda masu waka suke gayi mata uwayenmu ne in kana aiki tare da mace ka dauke ta da darjanta yadda kake daukan darjan ma'aihiyanka ka doki ka ba mace darjanta ka daina yin abubuwan da ke bata mata rai shine nake gayi kuma mace in dai ta yi karatun ta kawo diplom kinta a bata matsayinta a bata matsayinta in ita ke gaban namijin a bata matsayinta namijin ya bi ta madam kyari wani irin kira ne zakwai zuwa ga al'umma masu aiki ma'aikata to Na ga mu duka maza da mata ya kamata mu haɗa kanmu mm-hmm. mu yi aiki tare cikin mm-hmm. ma'aikata mm-hmm. idan in muka gama kanmu muka gama hannuwanmu garin ne zai karu ba mu ba gidajen mu su karu mu ma mu karu duk niger ya yi amma in mun ce mu tsaya muna cin eh, kanmu muna hwadace hwadace muna menene ma'aikatar ba za ta bulƙasa ba ma balantana gari ya bulƙasa to kuma mu suna kallon mu jikokin mu suna kallon mu al'umma duk tana kallon mu sai a ce ana ana gwadi a ce da Allah ku shi wai sun yi karatu a sunan sun yi karatu ga suna cin kan juna <laughs> mu mata surtu mu haɗa kanmu problem kin Niger mata ne <laughs> mu haɗa kanmu mu yi aiki tare in wata ta samu ta tanyi wata in wani labari ne mu watsar da shi paske wata akwai retention da information da ake cewa wani labari wata reunion wani menene duk ana boye ma juna mm-hmm. cikin service ko mm-hmm. cikin party politics mm-hmm. ya kamata mu yi shawara da juna mu gaya ma juna labari surtu ke yanzu kun san zamanin whatsapp din ne mu watsa labarin kirki ba mugun labari ba To madalla masu saurare a nan muka zo ƙarshen muhawarar tamu ta filin mata akan mata a cikin masu yanke shawara wani ci gaba aka samu. Mun kasance tare da Madam Hassana Fal ta ƙungiyar ONG FAD da kuma Madam Hauwa Sadu ta ma'aikatar inganta mata da kare yara da kuma Madam Chari Falmata ta Kwangafen da Rakiya Arimi da na gabatar muku da wannan muhawarar da Mustapha Ayuba akan na'urori muke ce muku ma a huta lahiya amma kamar mu naɗe tabarmanmu za zan ku da shirin namu na matsokiji. Matsokiji, matsokiji, matsokiji, matsokiji, matsokiji. Matsokiji. Allah na ni ina zan sa kai na ne ina zan fara neman yarinyar nan na shiga uku mi zan ce ma babanta inda na sani wallahi da ban aikin ta kasuwa da ni da kaina zan je in so kayan miya na tun da sahi har yanzu Jamila bata dawo ba Fanta Fanta me ya same ki kike magana ke kadai haka ni na azuma da wani kike haba kawata Jamila ce na aika kasuwa tun da safe har yanzu bata dawo ba me me nake shirin ji kuma kike zamna nan kina kuka na san dai kin yi kiran babanta ko haba laraba dan Allah ku mini asiri in faɗa muwa baban nata Kina so aure na ya zo ƙarshe in na kuskura na gaya mishi da na aiki yan shi kasuwa ba tare da ya sani ba wallahi sai ya halaka ni sai da ya ce mini kan aiki yayan shi su kaɗai kasuwa. Fanta ranar wanka ba a ɓoye cibi wannan wani al'amari ne babba yaya za a yi ba kya sanar da ubansu ba to Allah ya tsare dai in wani abu ya same ta fa ha mi zaki zaki zamna kuma kina nan kina ɓoye mishi kin san da abun bai ɓoyuwa. kai kiraye shikin shi kafin nan ki duba kuma in akwai abokanta wa'anda kika sani na san kina da lambobinsu. su eh da Allah doki wayata ki duba ki gani lambobin da ke fara da kawaye na rubuta sunayen kawayenta da Allah ki duba mini ni kuma zan je waje in duba an gani in ba ta nan yi. to na duba in ba tana gidajen ɗaya daga cikin su ba kawata wallahi ba ta nan na ma tambayi ƙawayenta na cikin anguwa sun ce tun da saye da suka ganinta ta ce za ta je wata abu ke ta taraka ta kasuwa to madalla ai wannan ma wani sau ne to baki san wata abike taba da take cikin wannan anguwar na san guda tana nan cikin waccan kwana ta uku sunan ta lamisi mu tai can koyar mun iske ta to mu tahi assalamu alaikum assalamu alaikum hm, kin ganta ke ko da kika ji muryata ne kika hito haka a guje ko menene wannan abun. tun da sahi da aka aike ki biki dawo gida ba kuma biki kiran mutane ba ana ta neman ki kin ga tashin hankalin da kika kawo ma mutane ko tana nan uwarki baiwa Allah ha batta ma jin daɗin jikinta duk ta ta rikice kin san sarai tana da hawan jini in ya tashi fa haba dan Allah tantiki hakuri wallahi ba da gangan na yin shi ba kin san tuddor na ƙare sayayya ta to abikiya ta ce bata samu wannan uniform kin ba shi ne sa muka ta bin kasuwa kasuwa sai daga baya da kyal muka samu a kasuwar tala dan Allah tanti ku wallahi tanti ban tuna da haka nan bane bai zo min cikin kai ba da ya kamata ma in kira ku in shaida muku to da hakan ya kamata ma ki daga gaban nan in kika tsinci kanki cikin irin wannan yanayi ya kamata nan da nan ki kiran iyayenki ki haɗe musu ko da ma za ki ɗauki wayar wata ƙawar ki ce ki haɗe. to tanti insha Allah zan kiyaye amma da Allah ku yi haƙuri mama kuma ku yi haƙuri. Hmm. wallahi Allah ƙawa yarinyar nan ta so ta kashe ni da sauran kwanaki na. cikin wannan zamanin na sace-sacen mutane yara na ɓata ha in ba Allah ba komai ya shigo cikin kaina babu abin da ban yi tunani ba na aza koma ha an kashe ta an saida ta kamar wadda laga ba ta gai wallahi ki hankali ba kina nan gaji na ba in kika tsinci kanki cikin irin wannan hali ya kamata ki kira mu ki gaya muna don hankalinmu ma ya samu ya kwanta kwanakin nan babu abun da ba mu gani duniya ta zama yadda ta zama mutane wallahi komai suke iya yi saboda abun duniya ha abun ga sai da mutane ana sace mutane ana sai da kayan jikinsu hmm. Biki ma sani ba ana sace mutane a satin da ya gabata wasu maza biyu cikin motarsu suka so su gudu da wata yarinya da ƙawarta suna kan hanya za su makaranta. Allah da ikonsa suka yi ihu sannan wa mutane suka nemi su cece su mazajen ga suka gudu. Saboda shi ni a kulli yomin in na samu ɗan lokaci ko kuma lokacin da muke cin abinci nakan jan hankalin yaran nan ha da farko in ce musu kada ku yarda ku amshi abin hannun namiji ko kuma na wani da ba ku sani ba kada kuma ku yarda ku tahi gidan wani sarmayi ko gidan wani abokinsa alhali shi sarmayi shi ya kamata ya zo wurin ka hira wallahi kina da gaskiya kawata abun da kika gayi haka nan ne mu iyaye ya kamata mu ƙara dubawa mu mai da hankali kwarai da gaske mu zan tuna mai mu da su ringa yin hankali su san inda suke sa ƙawahunsu don fashi kaɗai ne mafita fa a halin yanzu kina da gaskiya kawa. Hm, hankali kai shine mafita Allah dai ya tsare mu ya tsare yaran mu amin walla kawa to yanzu dai kin yi kiran uban ko a dole ina ga mishi tun ta da ta dawo <laughs>